من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo mu yau shida ga watan jumadal akhira hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da hudu talatin da shida domin ci gaba da darasinmu na hadisi a cikin wannan littafi mai albarta umdatul ahkam min kalami khairin anam na babban malami al'allamatu abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi al-jamma'ili al-hambali alaihi rahmatullah idan ba a manta ba muna cikin kitabul hajji kuma ana mana bayani akan babu fasqil hajji ila al wanda kamar yadda muka ambata babun ya ambaci hadisan da suke bayani kan warware umara warware hajji a mai da ita umara a mai da shi umara amma ya ambaci wasu hadisan da suke da alaka da aikin hajji wanda ba suna bayani akan faskul hajji ilal umara ba za mu tashi hadisi na 254 malam ya ce عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر أهلهم بالبيت إلا أنه خفف على المرأة الحائض wannan hadisin an samo shi daga sayyiduna abdullahi bin abbasin radiyallahu ta'ala anhuma ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gwaraza a riwayar hadisi da kuma sanin alkur'ani mai girma da kuma sanin tafsirin alkur'ani mai girma yana cin al'abadi arba'a abdullahi abdullahi guda hudu wanda an sha ambata mana su abdullahi bin abbasin abdullahi bin zubair abdullahi bin amr bin al'as sannan kuma sai abdullahi bin umar waɗannan su ne ake ce musu al'abadilatul arba'a kowannensu ya ruwaito hadisan da ba su gaza dubu ɗaya ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya haddato ma al'umma su da ka to shine ya goyito wannan hadisin ya ce أمر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت أمر الناس أن أمر متاني مسلمي ما سأيك هج أن يكون آخر أهدهم بالبيت يقسم شيء كرشان أيك دزاسي na aikin hajji shine a cikin masallacin ka'aba shine bilbaiti idan mutum ya je aikin hajji to abinda ake fata kafin ya bar garin makka ayyukan da ake yi na aikin hajji idan mun lura za mu ga akwai waɗanda ake yin su a cikin ka'aba akwai waɗanda ake yin su kuma a wajen ka'aba misali kun ga ɗauka harami yin niyya aikin hajji ana yi ne a wajen masallaci a miƙati ake yi ko wurare guda biyar da muka sha ambatawa an karanta mana su irkul iraqi ya lamlamu yamani wa bidil hulaifati yuhrimu madani wa shamu juhfatu in mararta biha wa li ahli najdin qarnu fastabini wurare guda biyar a can ake miƙati a nan ne mutum ya ɗauki a can ake harami sannan kun ga tsayuwa a rafa ba a cikin masallacin ka'aba ake yi ba sannan jifan shedan ba a cikin masallacin ka'aba ake yi ba sannan kwanan mina ba a cikin masallacin ka'aba ake yi ba sannan kwanan muzdalifa ba a cikin masallaci ake yi ba kun ga duk waɗannan ayyukan da aka lissafa suna wajen masallacin ka'aba ne amma dawafi da sa'ayi shi kanki sa'ayi ma kana iya cewa wajen masallaci ne amma tun da kofa ce haka mutum zai shige ya tafi wajen da ake safa da marwa kana iya cewa cikin masallaci kenan tawafi shine ake yin sa a cikin masallaci to shine nan na abdullahi ibn abbas ne ke ba mu labari cewa umiran nasu an umarci mutane an ya kuna akhiru ahadihim bil baiti ya kasance karshen aikin da za su yi ya kasance a cikin masallacin ka'aba idan mutum ya je aikin hajji to ƙarshen abin da ake buƙatar ya yi to ne a masallacin ka'aba menene aikin da zai na ƙarshe shine tsawaful wada'i mutum idan ya gama aikin hajji ga baki ɗaya ranar tafiyarsa ba ta yi ba sai ta zo ranar tafiyar tasa sai aka ce masa ai an jiman nan za a kai su jidda ko kuma dama ba su ziyarar madina ba za a wuce da su madina ziyarar madina ba ta cikin aikin hajji to a wannan lokacin mutum zai tafi ya je yayi ne zai je tawaful wada'i shine wanda ake ce masa tawafin ban kwana to shine umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait an umarci mutane ya kasance su sanya karshen aikin da za su yi na aikin hajji ya kasance bil baiti a cikin masallacin ka'aba illa annahu kuffifa anil mar'atil ha'izi sai dai an sauƙaƙa ma macen da take haiza macen da take haiza ita ba sai ta yi tsawaful waja'i ba shi yasa hadisin baya in ba ku manta ba da nana safiyatu bintu huyayyin radiyallahu ta'ala anha haila ta kama ta manzon sama yace a habisatuna hiya yanzu za ta tsaye da mu kenan zaton manzon Allah sa sama ba ta yi tsawaful ifada ba to ai sai aka ce masa ai ta yi tsawaful ifada sai manzo ne ce to fanfiri aqra halqa qad tafat bil bait fanfiri yace to ta fito kawai a tafi so da haka mace ba ita idan tana haiba to ba sai ta yi tsawaful wada'i ba ana zuwa aka ce ga jirgi can za a tafi sai kuma aka yi sa'a tana cikin haiba to shi kenan kawai sai tafiyarta amma namiji to zai je dawakul wada'i malamai suka ce dawakul wada'in nan wajibi ne yana cin wajibatul hajji yana cin farallan aikin hajji ana son tilas ne mutum ya je ya tsawafin waja'i wato tsawafin bankwana domin ya bar garin wannan hadisin abin da yake karantar da mu ke mun gane ai sannan wannan hadisin yana karantar da mu ashe mace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kunna naqisatu aqlin wa dinin mata Allah ya halicce su addinin su tawayayye ne hankalin su ma tawayayye ne addinin namiji ya fi cika fiye da addinin mace addinin mace idan tana haiba kaga ba za ta yi sallah ba ba za ta yi dawafi ba ba za ta yi azumi ba to amma din namiji shi Allah ya sauwake masa baya wannan baya haiba balle a ce ba zai yi sallah ba balle a ce ba zai yi azumi ba balle a ce ba zai yi dawafi ba baya haila to ka gani so daga wannan hadisin yana karantar da mu haka hadisi na gaba an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma qala استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمنا من أجل سقايته فأذن له وأن حديث أن ساموش لك سيدنا عبد الله بن عمر daidai daga cikin al'abajiyatul arba'a hadisan abdullahi bin umar a cikin littafin nan an ambace su masu ɗimbin yawa to shi ne yake cewa ista'adana al-abbas ibn abd al-muttalib rasulullah sayyiduna al-abbas ibn Abdul al-muttalib babban annabi sallallahu alaihi wasallam al-abbas ibn Abdul al-muttalib ya musulunta a amul fath ya musulunta a amul fath shekarar da aka bude garin makka shekara ta takwas amma shi ya musulunta ne a hanya ya taso daga garin maka ya tafi madina domin ya je ya musulunta a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ci sa'a suka haɗe da manzalla sama a hanya to da ka yi anshi musulunci a hanya ɗansa wanda ya fi shahara shine al-abbas kai al-abdullah abdullah ibn abbas wanda muka karanta hadisin sai yanzu daga baya to shine al-Abbas ibn Abd al-Muttalib babban annabi sallallahu alaihi ne yana ɗaya daga cikin ƴan uwan babansa da Allah ya azurta su suka musulunta baban manzo Allah sama yana da ƴan uwa da yawa wasu malaman suna cewa su sha ɗaya ne wasu sun mutu kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka rayu bayan an aiko shi suka yi imani da shi waɗanda suka yi imani da shi su ne hamza da al'abbas waɗanda kuma ba su yi imani da shi ba akwai abdulmuttalib da abu lahab abu talib da kai abu lahab wannan ba su musulunta yan uwan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi al-abbas ibn abdul muttalib tun kafin zuwan musulunci yana da wani aiki da yake yi babba shine siqayatul hajji shi yake shayar da alhazai aikinsa shine ya rika ba alhazai ruwa tun kafin zuwan musulunci ba ku manta ba mun ambata cewa tun kafin zuwan musulunci ana aikin hajji aikin hajji yana ɗaya daga cikin abubuwan da musulunci ya zo ya tarar da larabawa suna kansa sai musulunci ya gyara aka yi gyara aka cire wasu abubuwa amma kuma wasu abubuwan aka basu to al-abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhu ya kasance mai shayar da alhazai ruwa tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi sallam a matsayin manzo to da aka zo kuma gashi ya musulunta kuma gashi musulunci ya ba aikin hajji an ci gaba da yi so da ka sai ya ci gaba da wannan aikin tun da dama aikin alkhairi ne aikin alkhairi ne shi kenan sai ci gaba da yi to shine yake cewa استعذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمنا سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يعني بإذن من زن الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة da ya riƙa kwana a garin makka layali minan a dararen da ake yin kwanakin mina layali minan sune ne sha ɗaya sha biyu sha uku duk sallah tana ɗaya daga cikin kwanakin mina amma ba ta da ƙarfi domin waɗannan ayyuka guda biyar da aka rinjayar da su a cikin wannan rana ta ran sallah to sai ya kasance malamai idan sun ce ayyamu minan suna nufin ayyamu tashriq ayyamu tashriq sune kwanaki uku sha ɗaya ga watan zulhijja sha biyu ga watan zulhijja sannan kuma sha uku ga watan zulhijja wanda Allah ta'ala ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudati faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa sayyidina abdullah ibn abbas kaman yadda al-imam ibn jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala ya ambata a tafsirin sa yace al-ayyamul ma'dudat sune ayyamu minan sune al-hadi ashar الثاني ashar والثالث ashar min ذي الحجة sha ɗaya sha biyu sha uku ga watan zulhijja kwanakin mina to waɗannan kwanakin alhaji ana son dole ne ya kwana a mina shi yasa ran sha ɗaya ga wata idan mutum ya jifa zai dawo mina ran sha biyu ga wata idan mutum ya jifa zai dawo mina to idan ya ga dama daga sha biyu ga watan nan sai ya koma garin makka idan kuma ya ga dama sai ya ƙara kwana ɗaya ran sha uku ga wata shine wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa wanda kuma ya jinkiri ya ƙara ranar sha uku ga wata to shi ma yayi daidai zai ƙara samun lada a wurin Allah ta'ala to ana kwana ne a garin mina to shi al-abbas ibn abdul saboda wannan aikin nasa babba da yake yi na shayar da alhazai ruwa sai ya rika neman ya nemi manzo Allah sallallahu ya bashi izini cewa ya rika kwana a makka shi ba zai kwana a mina ba mun gane ya kwana a garin makka ba zai kwana a garin mina ba ba zai kwana a mina ba saboda wannan aikin da yake in kun lura ruwan zamzama yana makka ne yana cikin masallaci ne to zai je ya ɗibo ruwa ya kawo ma alhazan da suke mina sannan ya sake komawa ya sake ɗibo ruwan to sai ya nemi manzon Allah sallallahu ya bashi izini ya yadda masa a taryar masa da kwanan mina ya riƙa kwana a garin makka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini cewa ya riƙa kwanaki ya riƙa kwana a garin makka ba sai ya kwana a garin mina ba malamai suka ce dukkan mutumin da yake wani aiki da ke da alaka da alhazai jin daɗin alhazai to shi ma ya halasta wannan hukuncin zai iya shafarsa ina misalin haka kamar medical team likitoci da nurses da pharmacist sai zama lalura aikinsu ana aikin hajji kuma su ma suna aikin hajji ta sa su dole sai sun kwana a garin maka ba sai sun kwana a garin mina ba domin su shiryo su zo mina kila da rana ko da safe don su kula da alhazan da suke kwana a garin mina to babu laifi su ma an ba su damar yin haka haka misali da za a ce ɗan sandan saudi arabia musamman masu ba da hannu ɗan road su masu kula da titi su ma sai ya kasance yana aikin hajji amma kuma sai ta faɗo a ranar dole zai je garin maka ya aiki to shi ma malamai suka ce an ba shi dama babu laifi zai iya kin barin kwanan mina ya tafi ya je ya kwana a garin maka a cikin kwanakin da ake yi na mina الشيخ محمد al usaimin الأسيمين ta'ala a cikin sharhin da ديما wannan littafin yake cewa dukkan wanda aikinsa ya kasance ana da buƙatar sai ya kwana a garin makka alhali kuma yana aikin hajji to shi ma kwanan mina ya faɗi a kansa domin aiki da wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba babbansa al-Abbas ibn Abdul Muttalib dama cewa ya kwana a garin Makka ba sai ya kwana a garin Mina ba mun gane wannan amma dukkan mutumin da ya kasance lafiyar shi kalau sannan ba yi da wani abu haka nan kawai saboda ganin gari sai ya kwanan mina to kauli radihi duk da malamai sun yi saɓani ya bar wani wajibi daga cikin wajiban aikin hajji saboda haka tilas ne a kansa sai ya yanka rago mun fahimta ai kwanan mina tilas ne a aikin hajji a kauli radihi duk da malamai sun yi sabani saboda mutumin da ya bashi da gangar ba yi da irin waɗannan uzurorin da aka ambata irin na sayyidina al-abbas ibnu abdul muttalib radiyallahu anhu ko makamancin haka to wajibin sa ne sai ya bada fidiya wajibin sa ne sai ya yanka rago in ko bai samu damar rago ba ya sadaka ko kuma ya yi azumi mun fahimta abinda hadisin ne ke karantar da mu ke وعنه رضي الله عنهما أرويته دك سيدنا عبد الله بن عمر ألا قاري داء غريس دي شيني سأكويته من حديثي قال يشي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يتشئ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع من زن الله صلى الله عليه وسلم يا هذا مغربا دا إشياء بجمع أي بالمزدلفة بالمزدلفة manzo Allah ta san aljam'u nan ɗaya daga cikin sunayen muzdalifa muzdalifa inda ake tafiya ranar arafat ranar tara ga wata idan an gama tsayuwa arafa in ba ku manta ba mun ce idan mutum ranar tara ga wata ranar tara ga wata ta zo wato ranar hawan arafa mutum zai je mina zai je arafat ana buƙatar ya kasance a filin arafat tun daga lokacin da rana ce zawali wato lokacin azahar har lokacin da rana za ta faɗi idan rana ta faɗi to an gama tsayuwa a rafa to daga nan kai tsaye kuma mutum zai tashi ya wuce ya tafi musdalifa dama a arafat mutum zai hada azahar da la'asar kuma zai yi jam'u taqdimin ne jam'u taqdimin shine ya dawo da azahar. ya dawo da la'asar lokacin sallar azhar ya yi su a lokaci daya ya jawo sallar la'asar ya yi ta a lokacin sallar azhar ya yi jam'u taqdimin kenan kuma in ba ku manta ba mun ce wannan shine al-aslu fil jami' duk wata hada sallah duk wani hada sallah da za a yi to wannan shine asali wanda nasti karara ya zo da shi jam'u taqdimin a arafat hada azhar da la'asar a lokacin azhar to idan rana ta faɗi sai alhazai sai su tashi daga arafat sai su tafi muzdalifa dole sai rana ta faɗi za su tafi muzdalifa idan suka tafi muzdalifa a yanzu a hanyar ɗariƙul musha hanyar masu tafiya a ƙafa daga arafat zuwa muzdalifa kilomita hudu ne kilomita hudu ne to daga nan mutum zai wuce tafi muzdalifa in ya je muzdalifa to a nan sunnar muzdalifa ita ce mutum ya haɗa magriba da isha'i jam'u ne, jam'u ta akhiri ga bai ba arafat ba sai da rana ta faɗi kilomita hudu kila a kafa mutum zai yi tafiya in mutum zai yi tafiya a kafa kilomita hudu zai ci kamar minti nawa kuma gagari ya cika kaga awanni zai yi kila ko kuma awa ɗaya da wani abu ko kuma fiye da haka in ko mota ya shiga sai iya awanni ma bai kai ba saboda gosulo a wannan hanyar sai mutum ya iya awa hudu ba a kai ba to kaga dare ya yi to idan ya tafi lokacin sai ya magriba sai ya isha'i yayi jam'u mai jam'u ta ta'khirin haka manzo Allah su sama yayi shine ai jama'an nabi sama bainal maghribi wal isha'i bi jam'in manzo Allah su sama ya hada maghriba da isha'i bi jam'in a muzdalifa jam' sunan muzdalifa malamai sun ce an kira ta jam' domin tana hada mutane duk mutumin da ya taso daga arafat to can zai wuce shi yasa sai ake ce mata Al jam'u kuma anan nan ne masharul haram yake domin mutum zai kwana a nan har safiya ta yi idan safiya ta yi asuba ta yi to ana son mutum ya je masallacin da ake ce mishi almasharul haram din in ya je wannan masallacin to yayi addu'a har zuwa lokacin da rana za ta haske ta fito to daga nan kuma sai wuce ya tafi jifa ranar goma ga wata ran sallah ke sunnar dai muzdalifa ita ce ne mutum ya hada azhar ya hada magriba da isha'i kuma jam'u ta'khiri wato zai jinkirta magriba ta shiga cikin lokacin sallar isha'i sai ya hada su sai yayi ita magriba yayi ta raka'a uku ita kuma isha'i yayi qasru raka'a biyu domin magriba ba a mata qasru kullu wahidatin minhuma bi iqamatin manzon Allah sama kowace ya mata iqama shi yasa sunna a haɗa sallah idan za a haɗa sallah ko da ruwa ne ya jawo za a haɗa sallah ko za a yi tafiya ta jawo a haɗa sallah ko mara lafiya zai haɗa sallah to iqama biyu zai kowace sallah zai mata iqamarta zai ma magriba iqamarta sannan zai ma isha'i ma iqamarta idan azhar da la'asar ne za a haɗa to za a yi ma azhar ita ma la'asar za a yi mata iqamata amma kuma kiran sallah daya kiran sallah daya mun gane sannan walam yusabbih bainahuma manzala sa sama da bai yi sallar nafila tsakanin su ba yana yin magariba kawai sai ya miƙe kuma akai isha'i sannan wala ala isri wahidatin min kuma sannan manzo sama bai yi nafila bayan yayi wata ba sai za na faɗa muku cewa muzdalifa abinta na daban mamaki idan kana son ka ƙara tabbatar da kai bawa ne na Allah to sai ka tsinci kanka a muzdalifa ka ga dajin Allah kuma a nan ake son ka kwana dajin Allah duwatsu sai gada a saman ka dan wasu a ƙarƙashin gada ma saboda ya fi ne ranar suke zuwa sai ga babban mutum alhaji mai kuɗi a unguwar a garin su ya zo ya shiga ƙarƙashin gada ya shimfiɗa tabar ma ya kwanta to kuma sunnar ita ce mutum da ya sallar na ya kwanta sai dai abinci zai ci ba abin da aka saka kuma kai bayan wannan ne ibada da a wannan daren zaka ce to ni dai bari in tashi in ta kiyamul layl to kai bid'a wannan so so so so so so ake yi kai ittija'un ba kiyamul layl ba irtija'un naumi za kai kashin kashin kishin gida kai bacci haka manzo Allah ta sama yayi manzo sama da yazo muzdalifa ya hada azhar da la'asar kamar yadda sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito yace da manzo Allah ta sallama yazo muzdalifa sai ya hada magriba da isha'i yana hada magriba da isha'i shikenan kawai sai ya haka yake kishin gida sai bacci ya kwashe shi manzo sama bai tashi ba sai asuba shi kenan sunna kenan da ake bukata ba wanda ce kai kiyamul laila a lokacin sannan ba a ce ka tashi kai ta tasbihi ba ba a ce ka tashi kai ta istighfari ba ba a ce kai ta salatin manzo Allah sallama ba baccin nan aka ce kai shi kenan in safiya ta ka tafi wanda ba kuma ta ba mun tattauna ina jin tuka da suka wuce akan kwanan muzdalifa me hukuncin sa malamai da yawa sun tafi akan cewa kwanan muzdalifa wajibi ne idan mutum bai yi ba to alaihi damun sai ya yanka rago sai ya yi fidiya wasu kuma malaman suna ganin ba wajibi ba ne suka ce mutum an yaji da ba a zallai idan mutum ya samu wani yanki na dare misali yana zuwa wajen ya haɗa magariba da isha'insa to ya ga damar ya tattara ina shi ina shi ko ya wuce hemarsa amina sannan na taɓa faɗa mana cewa har ma aka faɗi a nan aka ce kusan duk hemomin kano da kaduna na mina to suna cin muzdalifa hukuncin su hukuncin muzdalifa suna cin hududul muzdalifa to kaga idan ka je a matsayinka na dan kaduna ko dan kano ka tabbatar cewa ku tana cin muzdalifan shi kenan ga ka amina ga ka a muzdalifa shi ga ka amina ga ka a muzdalifa shi kenan zai ka shige ka kawai kai kwanciyarka kwanan muzdalifa kake yi amma amina mun gane to shine wannan saboda ka sunna a muzdalifa ita ce mutum ya hada magriba da isha'i kuma jam'u akhiri sannan kuma sai ya kwanta yi bacci babban abin da wannan hadisin yake karantar da mu ke to wannan shine karshen wannan babun da malam ya kawo mana hadisai waɗanda wasu sun yi bayani a kan faskul hajji ilal umra, sannan kuma wasu sun zo sun yi bayani a kan wasu hukunce-hukuncen da yi na aikin hajji ba dole waɗancan ba albabu sabi wal arba'un babu muhrim ya akulu min saidil halali babi na arba'in da bakwai a cikin wannan littafin kuma a ƙarƙashin kitabul hajji shine babul muhrim babu hukuncin mai aikin hajji ko umra, ya akulu min saidil halali ya ci daga farauta ta halas mai aikin hajji ko mai umra <coughs> baya farauta <coughs> Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu saida wa antum hur sannan yace wa hurrima alaikum saidul barri ma dumtum huruma ya ayyuhal na amanu la taqtulu as-sayda wa hurum ya ku waɗanda kuka yi imani kakku kashe farauta kada ku yi farauta wa antum hurumun alhali kuna masu umra wa antum hurumun alhali kuna masu aikin hajji wa antum hurumun ai wa antum fi dakhilil haram alhali kuna cikin harami mai umra baya farauta mai aikin hajji baya farauta sannan idan mutum yana cikin garin makka ƙwarye inda ake ce masa harami to ko ba aikin hajji yake ba ko ba umara yake yi ba ba zai farauta ba ba a farauta su kaziba'i makkata sayyiduhunna haramu barayin maka kana kallon su la yabul wanna kuma Allah bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum kana ɗakin ka kawai sai tantabara kasuwa ta shigo kan ka shi ke kiya ba irin tantabarun mu nan ba waɗanda yunwa ta kusan cinye su tantabara ta ci ta koshi sosai sai dai mazuru ya ci ga ta akan ka ta window sai ta shigo in dai ka buɗe window sai za ta shigo ta kwan ta hau kan gadonka amma ba za ka taba ta ba ba taka bace kaziba'i makkata saiduhum na haram ba a taba su sannan mai aikin hajji ba zai hango wata farauta ba ya nuna ma wani shi bai aikin hajji ya ce ga wani zomo can ko ga wani kurege can ko ga wata barewa ko gada can ko ga wani mariri can bige shi ba zai yi ba sannan idan suna tafiya da wani mai aiki da wani wanda bai aikin hajji sai wani sai ya hango farauta shi ba alhajin ba ne ya hango abin farauta sai wancan din sai ya ce ma alhajin ka ga wata barewa can ba mu bugo mana ita mace, to in aka bugo ba zai ci ba tunda shi da li ajlihi dan shi za a yi mun fahimta to shine nan sai ma ya babi babul muhrim ya akulu min saidil halal babi da zai yi bayani akan hukuncin mai aikin hajji ya akulu min saidil halal zai ci daga farautar da aka yi ta ba ta harami ba min saidil halal a wajen garin makka ba shi ya ga farautar ba ba shi zai yi ba a'a wani ne wanda shi bai aikin hajji ko bai aikin umara sai ya hango ta barewa ba alhajin ya sa shi ba kila alhajin shi ne ma san an yi ba shi kenan sai ya farauta ya kyafa naman sai ya kawo masa to zai ci domin na farko ba shi ya gani ba ba shi ya yi ba ba shi ya ce masa ya yi ba bai taimaka masa ba bai nuna masa ba bai ma san da haka ba kawai dai wancan ya je yayo farauta ya kawo masa to mutum zai ci mun gane to shine babin da mala ya kulla mana shine ya akulu min saidil halal sannan mun fassara al-muhrim shine al-mu'tamir ko al-hajj mai umra ko mai aikin hajji da ana ce masa al-muhrim domin dukkaninsu sun shiga cikin harami abubuwa da yawa sun haramta a gare su daga ciki hadda farauta kamar yadda waɗannan ayoyin guda biyu da muka ambata dukkaninsu a cikin suratul ma'ida suke bayani akan cewa haramun ne mai aikin hajji yayi farauta wace farauta ake nufi ana nufin saidul barri saidul saidu saida saidu barrin wa saidu baharin akwai farauta ta tudu akwai kuma farauta ta ruwa ya halatta mai aikin hajji ko umara ya je su ya kama kifi ya halatta ya halatta ya kama kwaguwa ya ci duk kayan ruwa ya halasta ya ci la baka gumi Allah ya gafarta masa ya ce ya ce aka ce ya ce ko liman ne eh, wai ko liman ne a cikin ruwa to ya halasta a kama shi a ci <laughs> ba ƙarshe ba kenan to in dai a cikin aiki a cikin ruwa yake to ya halasta a ci shi hmm. Allah ji kansa عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه yace anna rasulullahi sallallahu kharaja hajjan fa kharaju ma'ahu fa sarafa ta'ifatun minhum ko fa sarafa ta'ifatan minhum ko fihim abu qatada وقال خذوا ساهل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساهل البحر فلما انصرفوا أهرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يهرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فأقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل من لحم صيد ونحن مهرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكلها وأن حديث أن ساموش دقاء صحابا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه in ba kuma ta ba an ba mu kissarsa ko an ba mu tarjamarsa a baya can sahabin manzon Allah su sama ne yana daga cikin manyan manyan sahabban Madina to shine ruwaito wannan hadisin yace anna rasulullahi kharaja hajjan lallai manzon Allah su sama ya fita da niyyar zai yi umara hajjan nan mu'tamiran dukkan riwayoyi sun tabbatar da cewa lokacin da manzon Allah su sama ya fita hudaybiyya akwai al-Imam al-Bukhari a cikin sahihinsa ya sarraha cewa shekarar da aka yi sulh hudaybiyya shekara ta shida a watan zulka'ada manzon Allah ta sama ya fita hajjan ai mu'tamiran malaman hadisi suka ce haza dullu ala jawazi itlaqi alhaji ala almu'tamir ya halasta a kira mai aikin umra alhaji idan mutum yana umra shi yasa ake ce mata alhajjul asgar umra ana ce mata alhajjul asgar karama hajji shi yasa bature ma sai ce leza hajji eh kaga karama hajji kenan karamin hajji kenan to ita ce umara yace fa kharaju ma'ahu sai suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san kun san hudaybiya kissan hudaybiya mun yi ta a baya hudaybiya da larabci ba a shadda ba hudaybiya ba hudaybiya shine lugha sahihiya al-hudaybiyatu ana cewa ghazwatul hudaybiyati ko a ce sulhul hudaybiyati al-imam al-bukhari a cikin sahihin sa ya kira shi da ghazwa ghazwatul hudaybiya duk da kaga ba a yaki ba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an zauna a garin makka annabi sama ya shekara shida da komawarsa madina bayan hijira daga maka ya koma garin madina ya shekara shida sai ya yi mafarki cewa Allah ta'ala ya ba shi dama ya shiga garin makka kuma ya yi umara shi kenan sai man sama ya tara sahabbansa sai ce musu to a shirya a tafi za a tafi aje a yi umara to amma a lokacin ana yaƙi tsakanin makka da madina ana yaƙi ne tsakanin annabi sama da kafaran makka so daga ba sulhu ake ciki ba to manzo Allah sallallahu sai ya ce musu su shirya amma umra za su tafi kada wani ya fita da makami duk da cewa yaƙi ake yi yanzu ba yaƙi za mu tafi mun je ne mai umra. so da kada wanda ya rike makami sai dai sanda da balarabe ya saba rikewa shi balarabe ba ka raba shi da sanda zai dan fita haka can wajen ba za ka raba shi da sanda ba to da yar sandarsa haka dai kowa ya rike yar sandarsa in dan ga wani dan abu haka na bigewa a bige ko da kadangare in aka ga zai kawo matsala to shi kenan manzala ta sama ya taho da sahabbansa suka kai gab da shiga garin makka a wata rijiya da ake ce mata bi'irul hudaybiyah sai manzo Allah sallallahu sai ya aika ma mutanen makka cewa gashi ya zo amma ba yaƙi ya kawo shi ba ba ya zo da niyyar wani abu bane na damuwa abin da ya kawo shi ya zo ne ya umara sai suka ce ya tsaya kada sake shigo kada ya shigo ba a bashi izini ba matasa daga cin sahabbai suka fara harbin iska mazan sama ya haƙurantar da su ya ce a dakata shi to yanzu ya za a yi sai larabawa suka aiko kafaran maka suka aiko cewa ya turo wani a zo domin a yi ya ji bayanai sai manzan lasa sama ya zaɓi sai na umar ya ce a tu ya je sai na umar ya ce ya ma'aikin allah ina ganin ba ni na cancanta in je ba saboda dalilai kamar haka dalili na farko kabila ta ba ta da ƙarfi a garin makka ni daga banu adiyin nake banu adi ba su da ƙarfi ɗaya ce na biyu tsakanina da Allah ba za a gaya mun magana in shanye ta ba duk wanda ya min abin da ba daidai ba zan kwaɓe shi so daga ina ba da shara a zaɓi Usmanu bin Affan Usmanu mutum ne mai sanyin hali sannan kuma ƙabilarsa tana da ƙarfi a garin Makka domin Banu Umayya a lokacin su suke sarautar Makka ma nan mazan sama ya karɓi shawararsa aka tura sai na Usmanu bin Affan da suka je sai suka ga da aka tura sai suka ga na Usmanu ne sai suka ce to bari mu baka sako kai dai mun baka izini na farko ka shiga kai umararka amma muhammadu da shi da wannan jama'ar da ya zo da su to su koma ba za su yi ba sai na Uthman ya ce aiko ban isa ni in yi tawafi ba manzo Allah sama bai yi ba so daga sai dai canza wani abu suka ce ah koma ba za ka iya isar da sakon ba ne bari mu tura wani wakilinmu domin a je a yarjejeniya cewa ba mu yadda ya yi bana ba sai dai baɗi kuma muna ma da wasu sharuɗan da muke so mu gindaya masa ana nan ana nan a wannan baki rijiya da ake ce bi'ul hudaybiya sai hadaniya sai ashe shedan ya yada ya yada kanzan kurege labarin kanzan kurege cewa an kashe sayyidina Usman ibn Affan ba wanda ya je a nan wajen shedan kawai shirya labari ku duba yadda labari ke haifar da fitina a tsakanin al'umma ba wanda ya je fa duk littafan sira in ka duba ba za su nuna cewa wani ne ya je garin makan ya fito ba ba a je ba annan cikin su kawai shedan ya kitsa wani labari ya ce la usmanu kawai sai aka tashi hayaniya ta tashi aka fara abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga hayaniya ta yawa sai ya ce to a zo a zo a yi masa cappa duk wanda yake ya yarda a yaƙi in dai an kashe na Usman ibn Affan to a zo ya zo ya ba annabi sama cappa ya zo ya ma manzo Allah sama mubaya'a saboda haka suka rika yin mubaya'a akai ta mubaya'a akai ta mubaya'a a ƙarƙashin wata bishiya to bayan an yi wannan kowa ya gama cappasa sai manzo sama sai ya haka da hannunsa sai ce hazihi li Usmana sai ce wannan hannun usman ke ya mun cappa to an ce kuma an kashe usman kuma manzon sama ya ce hazihi li usman kaga ba a kashe usman ba kenan tun daga nan manzon sama ya nuna musu cewa usman bai rasu ba a kashe usman ba wasu kuma a gefe sai suka yada cewa ah ai yana son kila ma sun hada mishi shayi sun bashi naman kaza yana cin yana ta jin daɗi ya umararsa manzon sama yi rantsuwa ya ce wallahi Usmanu ba zai dawa fi ba mu ba har wannan shaida ce daga manzon Allah sallama can sai ga sayyidina Usmanu ya zo da shi da wani da ake ce masa Sahlu Sahlu ibn Rabi'a da manzon Allah sama ya zo an turo sai manzon sama ya ce masmuk sai ya ce sahal sai manzon sama ya ce idan sahula amruna ce a sunan ka yake sunana sahalu sauki sai ya ce shi ke na lamarin mai sauki da mai ka zo ya ce na zo ne da saƙon ƙwarishawa cewa a rubuta takarda takardar yarjejeniya ba za mu yaƙi ba shekara ɗaya tsakanin junanmu da mu da kai sannan kuma ka tafi bana ba za ka yi ɗawafi ba ba za ka yi umara ba koma sai baɗi ka dawo sannan idan za ka dawo baɗin nan kar ka zo da komai sai dai in wannan ya shigo wadda kuka yi da sanda sanda ba za ka hada balarabe da sanda ba za ka hana balarabe da sanda ba sannan kuma a tsawon shekara ɗayan nan da za a yi duk wanda ya yarda daga cikin mabiyan manzon sama ya ce zai dawo garin makka to a bashi ya dawo mu kuma duk wanda ya musulunta daga cikin mutanen makka ya ce zai je madina to annabi ya dawo da shi kaji kaji zalunci manzon sama ya ce a rubuta aka fara rubutu sayyidina ali ne katibi shine shi ne sakatare an zo ana rubutawa sayyidina ali ya sa bismillahir rahmanir rahim Salu ya ce la ya ce la na na'rifuhu rahmanan wala rahiman ya ce mu ba mu san wani ar-rahman ba mu san ar ba mu abinda muka saba rubuta basmala shine bismikallahumma mun san ne ya ce sayyidina ali goge ka rubuta bismika Allahumma sai na ne ce wallahi hannun shi ba zai iya goge bismillahir rahmanir rahim manzon ya ce a nuna masa aka nuna masa wajen ya goge ya ce rubuta bismika Allahumma aka rubuta haza ma salaha muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zu'ama a quraish suka ce ah me wani kuma rasulullahi a goge a sa haza muhammadun haza ma salaha muhammadu abdullah manzo ya ce a goge rasulullah sai na ne ce wallahi ba zai iya goge rasulullah ba sai ce a nuna masa ya goge aka ce a rubuta ibnu abdullah shikenan sannan aka rubuta waɗannan zalincin sulhun zalunci san ne ce ya yadda da shi haka aka tafi nan teburin naku duk da yake da shi to kun bata min kaya ni ko ba kazami bane to to shine sai sai aka yi wannan shekara guda haka tur ana cin wannan yanayi shekara guda haka tur aka yi har Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen wannan sulhu ba shi muke magana kansa ba na kama na wannan ne dai saboda hajjan din nan da aka ce umra manzo Allah ta sama ya fita ba hajji ba mun gane ko mu fahimci wannan istilahin hajjan din nan mu'tamiran manzo Allah ta sama ya fita da niyyar ya umra fa juma'a ma'ahu sai sahabban annabi sama suka fita tare da shi fa sarafa ta'ifatan minhum sai manzon sama ya karkatar da wasu daga cikinsu su ce ko marabu wannan yana cikin yana cikin tsari na tafiya la tadkhulu min babin wahid wa dkhulu min abwabin mutafarriqa daga cikin hikimar tafiya za ku yi tafiya da yawa to baya cikin hikima ku haɗu kawai dukkaninku sai a ce ga wasu masana kuma duk a shiga mota ɗaya don aka tashi duk sai a kwantsa mai kwai mutu aka tashi mutuwa a ragagu wasu kamar mutum uku su shiga wata mota wasu kuma mutum uku su shiga wata mota wasu wasu mutum uku su shiga mota amma haɗari ne kaga mutane sun shiga mota bas katuwa ko kuma luxurious kuma duk mutane masu mahimmanci a ce za a wasu tafiya mai nisa shari'ar musulunci ba ta ta tsoratar game da haka malamai sun yi istinbazi a cikin ƙaulin yaqub alaihi salam ƴaƴansa guda goma sha ɗaya za su tashi daga garin kan'an su je misira ce ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa ya ku ƴaƴana idan za ku shiga gari to kar ku shiga ta kofa ɗaya ku rarrabu aka ce sayyidina yaqub alaihi salam ya faɗi haka ne saboda ne saboda tsoron al'ai kambin baka wasu malaman tafsiri suka ce haka to shine sai malamai kamar al-imam abu hayyan a cikin tafsirin sa al-bahr al-muhit shi istinbati sai ke cewa wannan na nuna hikimar idan za a yi tafiya to ba a san a dunkula a zo a haɗu a waje ɗaya a rarrabu yanzu ba sojojinmu wasu guda goma sha biyu ba haka suka hau jirgin sama kun tuno ko ba ku tuno ba su ba malli suka je jirgin sama ga baki ɗaya su goma sha biyu ba wanda ya rai general Allahu a'lamu bi kayfiyati mawtihim amma tu bi anfusihim an qutilu la na'rifu hadha illa fi yawm al-hisab wanda ya gane larabcin ya gane hmm. to ka gani ko to baya cikin hikima to sai manzo sama ya kasa su sai ya ce masu sayyidina Abu Qatada al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu musamman ma hali ake ciki na yaki sai ce su su wata hanya minhum Abu Qatada cikin waɗanda manzo sama ya karkatar ya ce su bi wata hanya akwai sayyidina Abu Qatada ta al-Ansari radiyallahu anhu wa qala khudhu sahil al-bahri sai manzo sama ya ce ku bi ta gefen teku hatta naltaqi hamma hadu shi aka kasu su sai na abokata da sai suka bi ta gefen teku eh sai suka bi ta gefen teku fa aka zo sahil al-bahar sai suka kama hanyar gefen teku su basu su bi ta hanyar da manzo Allah sama da sauran sahabbai suka bi ba falamman sarafu ahramu kulluhum lokacin da suka karkata suka bi hanyar da manzo Allah sama ya umarce su su bi to ahramu kulluhum illa tadata. sai dukkaninsu suka yi niyyar yin aikin umara kowannensu sai ya ɗaumi a iya harami a miƙati illa a ba ta sai sai na abu ƙasa da shi kadai ne bai yi niyyar yin bai ɗau umara ba an fita za a tafi amma shi ba sai bai yi niyyar umara ba shi kawai a ranka yana jin za fa a tafi kila akwai damuwar da za a fuskanta to daga shi ba umara ya tafi ba falam yuhrim shi sai ya ki daukan harami yake daukan yaƙin niyyar yin umara duk sauran mutane ga baki ɗaya sun yi niyyar umara amma shi bai yi niyyar umara ba fa bainama hum yasirun suna cikin tafiya a ra'aw humura wahshin kawai sai suka ga jakunan jeji Kuma humura wahshin jakunan jeji malamai suka ce ana ce ma dabbobin daji abin nan alhaiwanatul wahshiyya saboda su diddul alifa shi ne mutum ya kasance in an ce wahashi shine mutumin da bai yarda da mutane Alwasha mutum ya tsinci kansa bai son shiga cikin mutane to su dabbobin daji an kira su da alhaywanatul wahshiyya ko haiwanatu wahshin saboda ba su saba da mutane ba sabanin dabbobin gida su kuma ana ce musu me alhaywanatul alifa ko a ce musu addawajin addawajin amma kaga a kiriniya irin ta bature yanzu sai kawai ya ji ya kamo zaki ya mai da shi a cikin gidan shi ya'yan shi masu ta wasa da zakin da damusa to to shi kenan kawai sai suka ga jakunan daji masu zane-zanen nan fahamala abu kata da ta'alal humuri kawai sai na abu da dama shi bai yi yin umara ba yana ganin waɗannan jakunan jejin kawai sai ya afka musu ya kai musu hain shine fa hamala alaihim fa aqara a atanan sai ya soke wani dan akolahi karamin jaki a kun tuno da atanan ko na na abdullahi na abbas can da ya zo a amina a cikin kitabu sala ya ce ya hau atan ko shine wanda wancan ya gani ai abin nan ya gan shi aka ce masa tafi can jakin banza <laughs> aka ce tafi can jakin banza ya fito gari bayan gari sai ya ga karamin jaki irin gashin shi ɗin nan ya ta tashi yana kada kunnuwan nan haka sai ya koma ya je ce ma wanda ya ce mishi tafi can jakin banza sai ce baban kake nufi ko ɗan ya ce baban mana yace Allah ya soki da kin ce dan da na fille miki wuya shi gara a ce mushi babban jaki da ce mushi karamin jaki to ga gani shi ne wannan Allah shirya to a tan shi ne karamin jaki kuma ana siffanta shi a matsayin mace ko namiji ne ko mace a lugar larabci suna ce masa al'atanu fa nazalna fa akalna min lahamiha da aka yanka wannan akolahin jakin jejin sai suka yanka suka ci har da waɗanda suka yi niyyar yin umara kawai suka ci naman jakin daji sun maƙulna suna cikin ci kuma sai suka ce ana akulu lahma saidin wa nahnu muhrimun yanzu za mu ci naman farauta alhali muna mun yi niyyar yin umara sai hankalinsu ya dawo jikinsu fahamalna ma baqiya min lahmiha sai muka rike abin da ya ragu na wannan naman dan jakin jejin fa adrakna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alnahu an zalik sai muka tambaye shi game da haka cewa ga abin da ya faru jakin jeji ne kuma gashi har mun zo da ragowar nama kuma mun cifa fa alhali kuma mun yi niyyar yin umara qala minkum ahadun amarahu an yahmila alaiha shin a cikin ku ku da kuka yi niyyar yin umara akwai wanda ya umarci Abu Qatadah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu da ya kaima jakunan jejin nan hari ya farauto su aw ashara ilaiha ko kuma a cikin ku akwai wanda ya nuna mishi qalu la sai suka ce ya ma'aikin Allah a'a shi da kansa ya gani ba mu muka umarce shi ba ba mu nuna mushi ba shi da kansa ya je yayi mu dai abin da yayi bayan ya gama farauta ya yanka ya gasa kila ko ya dafa ko ya soya shine ka mana muka ci abin da kawai muka yi ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شي منزا الله صلى الله عليه وسلم yace fa kulu ma baqiya min lahaniha yace ku ci kayan ku ci sauran ma ku ci gaba da ci وفي رواية هل معكم منه شيء أقوي رواية تزوكم أكتشي من ذا سمع يتشي شم ما كن زود سوراني فقلت سيني أبو قتادة الأنصار نتشي نعم إيه فناولته لأضد سينميك أما من ذن الله صلى الله عليه وسلم كتري فأقل منها سيتشي هذا شيني ترجمة بابه باب المهرم يأكل من صيد الحلال kun ga a wajen harami suka suka gansu sannan su sun yi niyyar yin umara amma abu da radiyallahu ta'ala anhu shi bai niyyar yin umara ba kuma ba su suka sa shi yayi ba so da haka malamai suka ce idan aka kawo ma mutum naman farauta an farauci wani abu yana aikin hajji ko yana umara shi bai san ba shi ya ce je a yau ba bai nuna ba to ya halasta ci kayansa a matsayin halas inda ba zai ci ba shine shi ya ba da umarni ko ya nuna amma in yi aka yi ba shi ya ce a yi ba to sai a bashi sai ya ci ya halasta ya ci sannan wannan hadisin na nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa aikaci kun ga bai tsaya kawai akan cewa halas suka ci ba sun yi daidai sai ya ce shin akwai saura ni ma ku bani suka ce eh akwai aka ba manzo Allah ta sallama ya ce, manzo Allah ta sallama ya ce. kaga ya tabbatar da koda mutum yana aikin hajji ko umra in aka kawo masa naman farauta ba shi ya ce a farauto ba ba shi ya nuna ba to ya halasta ya ci sannan hadisin na nuna mana yadda manzon Allah su sama yake da hikima a wajen tafiyar da sahabbansa hatta in za a yi tafiya ji yadda yake kasa su wannan babbar hikima ce kamar yadda muka yi bayani a farko cewa in za a yi tafiya to ba daidai ba ne a je da a ɗunguma a shiga mota ɗaya a rarrabu saboda in Allah ta'ala yana cin al'akhdhu bil asbab ba wayau bane yana cin al'akhdhu bil asbab aqida ahlus sunna wal jamaa kuwa akwai al'akhdhu bil asbab ruku da sababba Allah ne mai bada da amma kuma aka ce kai ruku da sababi kai aure Allah ne mai bada ilimi amma sai aka ce kai riko da sababi ka je makaranta Allah ne ke ba da kuɗi sai aka ce kai riko da sababi ka je kai kasuwanci ko kai noma ko kai wani kwadugo da za ka samu kuɗi Allah baya je ko kuɗi daga sama al'akhudhu bil asbab sau daka ka za a yi tafiya to cikin hikima a karkasu ka a shiga mota ɗaya ga baki ɗaya kuma musamman mutanen da suke ma al'umma hidima intellectuals mutane wanda in ka rasa mutum ɗaya kafin ka sake mai da shi ba karamin aiki ba ne mutuwar mai kwakwalwa a cikin al'umma to ba karamin bala'i ba ne ta'allam marraziyatu faqda malin ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد شخص يموت بموته خلق كثير مصيبة بائتة بتي أتي وتنكي كتابتا كو أتي ونم راقومي يموت ko kuma a ce ka rasa wata dukiya babban musibar da ke da za ta samu al'umma ita ce a ce wani mutum ɗaya daga cikinta ya mutu idan ya mutu kuma mutane da yawa sun mutu sun yi mutuwar tsaye bango ya faɗi a gida har a ganin gidan wanda zai shiga bayi waccan tana kicin kaga ai kaga a tiriya to to shine mutuwa abin nan to ana da ana kula da wannan a cikin shari'ar musulunci sannan hadisin ya nuna mana ashe Shin naman jakunan daji halas ne amma na gida fa haramun alhumul wahshiya wannan naman kaga zaki na san shi da kada suna son wannan naman to to to to to to to halas ne amma wanda bai halatta ba shine na gida haramun ne jakin gida kai mutum ya ci jakin gida aiko ya zama jaki shi ma ko to shine wannan hadisin abin da yake karantar da mu kenan wasu daga ciki mu karanta hadisin karshe shi kenan mun gama da babun mun gama da kitabul hajji in Allah kai mu sati ne zuwa sai mu shiga kitabul buyu'i عن الصعب بن جسامة الليثي رضي الله عنه قال يشي أنه أهدى با قال أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوجان أو بوجان فرده فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن نعرم وفي لفظ مسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله وأن حديث أن ساموشي لك صحاب النبي صلى الله عليه وسلم شين الصعب بن جسامة ابن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر الشداخ الليثي yana ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su shahara ba yana da riwaya kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yana da riwaya daga ibnu abbas sannan yana da riwaya daga shuraihu ibn abdullahi al-hadrami ya yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana zaune a wani gari da ake ci mushi wadda ko widda widdan gari ne da ke tsakanin maka da madina idan mutum ya tashi misali na sha buga misali kamar misali daga eh, zariya mutum zai tafi kaduna kamar misali a ce yana birnin yaro ka gab da a shiga ba nisa tafiyar da za a kara da yawa ko kuma a ce maraban jos to widdan ko abuwa duk ƙauyuka ne da suke gab da shiga madina kun ga wannan abuwa ai a nan mamar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ya karɓaranta a lokacin yana ɗan yaro lokacin ta ɗauke shi za ta tafi da shi ziyara dangin mahaifiyarsa a Madina a nan Allah ya karɓaranta to a wannan wurin ko dai abuwa kusa ne ko kuma widdan ko wadda a nan yake sannan shi wannan asabun jisama ya rasu a khalifancin sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu sannan malaman hadisi sun ruwaito masa hadisinsa al-imam al-bukhari ya fitar masa da hadisi al-imam muslim al-imam abu dawud al-imam tirmidhi al-imam an-nasa'i al-imam ibn majah da al-imam ahmad bin hanbal duk al-jama'a sun fitar da hadisinsa amma baya ɗaya daga cikin sahabban da suka dade a duniya domin duk sahabin da ya rasu a zamanin na abubakar ai kaga bai dade ba ka hada da wasu sahabban da suka kai har zamanin sahabbai ma sun sahabbai sun kare an samu irin su irin su abin nan uh, Umar bin Abdul Aziz su suke khalifanci sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya rasu hijiran manzon sama na da shekara 101 to kuma akwai sahabbai a lokacin to ne ya hoto wannan hadisin kun ga an ce mana garin su ne ne waddan ko abuwa sai da haka manzo Allah ta sama ya zo wucewa zai je makka zai je aikin hajji zai je hijjatul wada to shi ne annahu ahada ila na sama himaran wahshiyan da ya ji manzo Allah ta sama zai zo ya wuce sai kawai ya zama shi ne suka zama yan irin yan tara hanyar nan za a wuce ta garinsu sau da ka bar su fito su nuna ma manzo Allah sallama su jaddada bai'ar su ga manzo Allah sallama kuma su yi ma manzo Allah sallama ala tsari ala ala sa a dawo lafiya to sai ya zo kawai sai ya je ya farauto jakin jeji sai ya kama annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙauyensu wa huwa bil abwa'i aw bi wadda a wajen da ake ce masa al abwa' ko kuma a wadda kusa kusa suke shi yasa aka yi sabanin riwaya shin a waddan ya je ya same shi ko ko a al'abuwa kai a waddan ya tarbi manzana sama ko ko ya gugguta ya je abuwa waddan dai garin su a nan yake zaune amma abuwa ba garin su ne amma kuma ba nisa da garin su shine kamar misalin da na buga mana kamar birnin yaro da marabar jos kaga ai ba su da nisa to sai a ce misali yana zaune a birnin yara ne shi kenan sai ya je marabar jos domin taron manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga dukkan hanya ne ai to shi kenan da ya zo sai kama manzan sama kyauta manzan sama yana cin kyauta ko sai kama masa kyautar jakin jeji da sai man sama yake ansa a ɗabi'ar manzo Allah sallama kuma ya kabalu alhadiyya manzo sama an masa kyauta yana karɓa sannan wayu sibu alaiha sannan yayi tukwici in ka ba manzo sama kyautar abu to shi kuma sai ya maka kyauta sai ya baka wani abun da kila yafi wancan haka manzo sama ɗabi'arsa take falamma ra'a ma fi wajhihi da manzon sama ya ga fuskar as-sa'b jassama ta canza bai ji daɗi ba ya ma manzon sama kyauta gashi akan hanya sai manzo Allah sama yana son ya kwantar masa da hankalinsa sai ce inna lam naruddahu alayka illa anna hurumun yace yi hakuri ba wai mun ki karɓar kyautar ka bane dalilin da ya ba mu karɓi kyautar ka ba saboda inna hurumun muna aikin za mu tafi aikin hajji ne mun yi harama mai aikin hajji kuma ba zai ci farauta ba wa fi lafzi muslimin a wani lafazin na al'imam muslim rijila himarin kafar jakin jeji aka kama annabi sallama kafa aka kama masa gabaki daya wa fi lafzin shiqqa himarin a wata a wata riwaya kuma rabi aka kama masa kawo ai za a ci nama ko in kuma ka ɗauki wacce riwaya ma ta gabaki ɗaya naman aka kawo masa gabaki ɗaya wa fi lafzin ajuz himarin a wata riwaya kuma aka ce ajuz aka kawo masa ajuz shi ma dai wani yanki ne dai na na na na abin nan bayansa shine ajuz bayan misali aka raba shi gida biyu sai aka ba da kyautar bayan kaga kafafuwan baya da sun shiga ciki ke fiɗa kuma eh, da yanka nama su suka san kowane an bambanta daga gari zuwa gari ko akwai masu fiɗa saɓile ko akwai fiɗa saɓile sai a saɓile shi a ta sama akwai kuma masu yi a kwance to manzan su ya ce masa dai haka sai al'imamul jama'ili alaihi rahmatullah sai ya ce wajihu hadal hadisi iskancin yadda za a fassara wannan hadisin kamar ya ci karo da hadisin baya hadisin baya manzala sallama ya ce ya ba su umarni su ci kuma suna ne suna aikin hajji sun zo za su yi umara suna cin harami to nan kuma an ba manzo sallama ya ce inna lam naruddahu alayka illa anna hurumun saboda mun zo mu za mu tafi mai aikin hajji to shine sai ya ce annahu zanna annahu shida li ajlihi manzon da sama ya zata dan shi akai farauta shi yasa wal muhrimu la ya'kulu ma fi da li'ajlihi shi ko mai aikin hajji in dandan shi yi to ba zai ci ba in dan shi akai ba zai ci ba kun ga na Abu katada ai sai da manzon sama ya tambaye su shin cikin ku akwai wanda ya nuna masa shi ko ya umarce shi da yayi to sai aka kara mana wani fikihu cewa idza sida li adlika wa anta muhrimun to fala ta'kulu min zalika sayd idan dan kai akai farautar ba za ka ci ba amma inda dama yayi farautar shine sai akai sa'a kuma kawai sai ka maka nama ya ji labarin ka zo kamar misali kana da wani dan uwa tikari <laughs> a makka sun ce tikari bakakin bata masu zama a saudi arabia shikenan ya je farauta shi ya dawo ya farauta namansa ya gyara ya sa an yi masa soye shi kenan sai ya ji labarin ai an ce ka zo ma sai kuka yi waya a ina ne wani layi kai sai ce ina share sir ne ko ina share fice ba haka mutanen mu suke cewa ba eh, shari'u mansur ko shari'u sike ya bashi ya ce ina dogon gida ne cikin zai ce a to insha Allah zan zo zan je in yi sallah a masallacin harami zan kawo maka ziyara da an yi sallah shi kenan sai kun suna namansa sai ka masa a leda ko a food ko a ko abu shi to ya halasta mutum ya ci amma da ya zo sai ya ce masa ai na ji labarin ashe tun jiya ka zo kana ina jin labarin ka zo din nan to sai na tafi na san zaka na san ka kana san naman zomo shi sai na fita bayan gari can na je na farauto zomo na kawo maka gashi to ba zai ci ba li'annahu fi da li'ajlihi nan an yi ne dan shi kun bambance tsakanin fikihun ai wancan bai san da shi ba ba dan shi yayi ba an samu musadafa an samu dacewa to mutum zai ci amma idan yayi ne musammasan dan shi to al-imam al-jama'ili alaihi rahmatullah yace ba zai ci ba kamar gane ai to shine ne wannan shine wannan fiqhu kuma mafi yawancin malamai abin da suka tafi a kai kenan kenan matakan su ne na farko mai aikin hajji almuhrimu in an ce almuhrim shine mu maɗauki abu biyu ko ko alhaji ko almu'tamir ko mai umra ko mai aikin hajji la duk. ba zai yi farauta ba amma idan aka ce as wanne ake nufi saidul barri ko ba saidul bahari ba farautar tudu ba farautar ruwa ba ɗaya kenan matakin farko kenan sannan na biyu la Kulu min saidin amara bihi ba zai ci farautar abinda aka farauto alhali shi ya ba da umarnin a farauto ba shine mataki na biyu sannan na uku la ya'kulu min saidin ashara ilaihi ba zai ci ba idan shi ya nuna Yace ce a ah, yewa yau ga wani zai aikin hajji shi kenan sai ya hango wani zomo sai ya ce a ah, wani ji zomo can shi sai kuma wancan sai ya tashi ya je ya bige zoman a yanka a zo a kawo to in kawo ba ci ba saboda huwa a shara ilaihi sannan na hudu annahu la ya'kulu ma fi da li'ajlihi ba zai ci abin da aka yi farautar sa shi ba in dan shi aka yi ba zai ci ba mun gane ai Qur'ani ya kuma faɗi cewa in kai kai farauta wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mislu ma qatala minan na'am idan mutum ya kashe farauta da gangan to fa fajaza'un mislu ma qatala minan na'am zai ba da sakamakon abin da ya kashe kwatankwacin irin abin da ya kashe daga cikin farautar nan jini ya kama shi malamai suna kawo tafasi sai su buga misali sai su ce kamar misali mutum ya farautar raƙumin daji to a kansa zai ba da raƙumin gida idan mutum ya farauta yana aikin hajji ya farauto raƙumin daji to zai ba da raƙumin gida idan yana cin aikin hajji ya farauta ta saddaji to shi ma zai ba da saggida to har suka kawo abin da ya shafi tsuntsaye da mutum zai yi farauta ko tantabara ce to sai ya ba da rago ko akuya ko bunsuru ko abin nan ko tinkiya kaga sai mutum ya taka tsantsanke to wannan wannan wannan wannan wannan shine abin da wannan hadisin yake karantar da mu Allah subhanahu wata'ala ya ƙara fahimtar da mu addinin sa Allah madaukakin saki ya taimake mu Allah albarka a cikin rayuwar mu wannan zaɓe da ya rage sauran awanni a ce a yi muna fatan Allah subhanahu wa ya sa a yi shi lafiya abubuwan da mutane suke zato mara daɗi Allah subhanahu ta'ala ya kau da su abubuwan da ake ganin akwai duhu a cikin su Allah madaukakin sarki ya haskaka mana abubuwan da ake tsammanin za su haifar da damuwa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kawar mana da wannan damuwa sannan kuma an yi ma mutane nasiha duk da mafi yawanci na sha nuna wannan takaici irin waɗanda ya kamata a yi musu nasiha a game da irin waɗannan abubuwan da suke afkuwa marasa kyau ba su zuwa karatu domin ba a tsammanin mutumin da yake halartar majalisin ilimi a ce zai iya tada hatsaniya ya cutar da al'umma amma waɗanda ba su halartar karatu su ne irin wannan to sai ya zama ko kayi nasiha sai ta zama amfaninta sai kasance kaɗan ne tabbas alkhairi na cikin zaman lafiya yanzu wannan ɗan in ka shiga gari yadda duk mutane suka bi suka firgice da sojoji da aka baza da 'yan sanda akwai layin da yanzu nan muka dawo da idona na gani ba wani ban labari ba in mota za ta shiga sai a hana ta shiga a cikin wada da idona nan ba wani ban labari wani ce na gode ma Allah da na fita da yamman nan na gani da ido na ba wani zai zo ya ban labari to kaga duk waɗannan abubuwan mai amfanin su akwai mutane a layin nan mutum yana da yan uwa a ido na na ga wani mutum ya zo da yara yan mata a baya shin ina jin ƴaƴansa ne menene aka hana shi shiga layi kaga yin wannan ba daidai bane ba za su haifar da alkhairi ba kullum jami'an tsaro ana fatan su zama su ne za su haifar da tsaro ba kuma su tayar da abin da zai tayar da hatsaniya ba domin wannan abubuwan da ake na mazurai da fusata jama'a ba abin da zai amfana babu alkhairi a ciki abin da muke jawo hankalin mutane shine su yi haƙuri su tsaya su yi abin da ya cancanta su yi duk abin da ya zama ya saba ma doka kada mutum ya aikata ba da amfani wancan hatsaniyar da aka yi mata amfanar mu da kowa komai ba ba wanda ya ci gajiya iyaka damuwa ma da aka samu wasu ka kasa zaman gidajensu aka yi ta guje-guje ana hijirar dole hijirar da ba daga maka zuwa madina ba to ba alkhairi a ciki alkhairi yana cikin zaman lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mahimmancin zaman lafiya a cikin hadisi sahihi yace man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya mutumin da ya waye gari aminan fi sirbihi yana cikin zaman lafiya a cikin al'ummarsa ka waye gari kana zama duk cikin zaman lafiya a cikin unguwa da gari to ni'ima farko ce mu'afan fi jasadihi sannan lafiya ka kalau baka da ciwo a jikinka sannan lahu kutu yawmihi kana da abin da zaka ci na ranar manzon sun ce faka annama hizat lahu dunya wanda Allah ba shi waɗannan ni'imomin guda uku ni'matu ni'matul amni kenan ta farko ni'imar security ni'imar safety zaman lafiya a ƙasa sannan na biyu ni'matu siha ni'ima ta lafiyar jiki sannan na uku ni'matu ta'ami ni'ima ta abinci waɗannan ni'imomin guda uku mun san ce duk wanda Allah ya bashi su to kamar an bashi sarautar duniyar nan kamar sarki yake ka ga ni'ima ce babba shi yasa al-Sheikh Abdul Fattah Abu Hudda ya lissafa su a cikin littafin sa yasa su a cikin a cikin usulun ni'am suna cikin ni'imomi waɗanda suke usul tuwa sun ni'ima ne waɗannan ni'imomin guda uku sau da haka matakai da ya kamata mutane su bi shine su ne na farko an yi mana bayani kuma ana ta bayani malamai sun yi bayani hukumar zaɓe tana ta bayani duk inda mutum ya buɗe talabijin zai gani in ya karanta a jarida zai gani a rediyo an ana yi a social media ga yana ana ta aika ma jama'a matakin farko shine mutane su fita su je a tantance su kuma yadda suke faɗa sun ce karfe takwas za a fara wannan aiki. zuwa takwas da rabi in aka gama kuma mutane su tafi gida mutum yana da shiri ya je ya shirya ya dawo zuwa karfe ɗaya za a fara zaɓe to kaga wannan shi ne sannan mutum ya tsayaye abin da ya cancanta ya yi na zaɓa kuma a yi haƙuri wannan tun a 2011 mun ba da wannan shawarar duk inda akwai akwatin zaɓe to ya zama akwai dattawa masu faɗa a ji a wajen musamman wannan kuna jin abin da ake faɗi na dokoki mutum ɗaya zai iya jawo a soke akwatunan mutane ɗari biyar in aka yi faɗa a wajen an ba shi dama shi jami'in zaɓe na wajen ya tattara ina shi ina shi ya tafiye shi shi kenan ko kuma tun daga nan an soke naku kaga duk wanda aka ga zai tayar da hatsaniya a wajen tun asali ya kamata a ce akwai dattawa masu faɗa a ji a kowace mazaɓa su tsaya su hana dukkan wani abu da zai zama na hayaniya kuma a yi tsari a yi tsari a yi tsari waɗanda aka san suna da lalura dattawa da mata a ba su dama su yi da wuri wanda suke da ƙarfi Allah ba su lafiya su yi haƙuri su gode ma Allah da wannan lafiyar da Allah ta'ala ya ba su su su jirga su ba waɗancan dama su wannan yana cikin tsari kuma inda ba mu ba na ce inda ba mu ba kudancin Najeriya abinda suke yi kenan shi yasa duk lokacin da aka yi zaɓe ba ka ganin ana samun hatsaniya a wajensu da wuya ka ji an ce an soke wata mazaɓa ko an soke wasu akwatina mutum ɗaya zai koma gefe guda yana faɗin magana kowa zai bi amma mu sai a zo ana hayaniya ana ta surutai ana gogoriyo wannan na turan wannan wannan na tura wancan ba daidai ba ne wannan ba zai haifar mana da tsamin ido ba tun daga nan wannan na nuna mana cewa ba mu shirya ba sannan bayan haka musulmi an sansa da kyakkyawan fata irin munan fata da mutanen mu suke da shi masu sai da kaya suna ta siyan kaya suna suna boyewa masu shago hatta wannan ruwa da kake ganin shi ruwan fiye watan nan mutane na ta siya suna suna ta tsiye shi ina wani irin ba alkhairi a cikin wannan tunanin ba daidai ba ne a haka ne muke fata canji da haka mu bi a hankali mu yi abin da ya cancanta mu yi ba daidai ba ne mu kyautata ma Allah zato daga cikin mutanen da Allah bai cikin manya-manyan zunubai akwai aliyasu min rahmatillah akwai ɗeba kauna daga rahama Allah mutumin da ya ɗeba kauna daga rahama Allah yana cin waɗanda ya yadda cewa Allah ba zai masa rahama a lahira ba to rahama Allah ko a duniya ta kuma akwai ta a lahira shine ar-rahmanu fi duniya wal akhirati ina tausayin sa a duniya da lahiyar. saboda ba daidai bane irin tunanin da mutanen mu suke da shi mu tausaya mu junan mu shugabancin nan ya fara bayyana a tsakanin junan mu tausayin nan ya fara bayyana a tsakanin junan mu yau in ka je kasuwa da yamma akwai abubuwan da duk sun kare ma an kwakwashi daidai ne wannan muna fatan alkhairi za a yi zaben nan lafiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ba na kirki nasara akan azzalimai Allah ta'ala zai ɗora mutanen kirki masu amana masu adalci akan waɗanda suke azzalumai miyagu fatanmu kenan kuma abin da za mu iya yi kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi dukkan fitina da ake tsammanin za ta faru Allah maɗauki zaki ya kauda ita Allah saukan mana da alkhairi a cikin ƙasar mu ita wannan ƙasar ba mu da inda ta fita ba mu da wata ƙasar da ta fita yadda ita ce ƙasar da Allah maɗauki zaki ya zaɓan mana kuma na sha faɗa mana cewa hubbul watsani min ad-din san ƙasa yana cin addini ba na ce wancan hadisin ba ne na ƙarya hubbul watani min al-iman wannan larabci na ne hubbul watani min ad-din ƙasa addini ne an fahimci haka daga nasusa za a sai sama zai bar garin Makka an kore shi zai yi hijira zai tafi Madina ya fita garin Makka ya waigo ya kalli garin Makka ya ce wallahi innaki la ahabbul biladi ilayya laula anna aqawmi akhrajuni minki yace wallahi maka na fi son ka garin maka na fi son ka garin da Allah ya sa min na fi son shi kenan yace ba da dan mutane na sun kore ni daga maka ba ba zan fita daga garin makka ba kuma Allah ya nuna ma manzon sama muhimmancin garinsa ce la uqsimu bi hadha baladi wa anta hillun bi hadha baladi kagin sannan manzon sama da ya koma garin Madina tun da yanzu nan Allah kuma ya zaɓan masa dole ya shi wannan garin da hannu biyu gari ne mai sanyi manzo sama abu na farko da yayi sai ya addu'a Allah ya kwashe wannan tsananin sanyin Madina a jefa shi a Juhufa aka je aka jefa shi a teku sai garin ya zama ya daidaita zaka iya zuwa ka zauna kai ba ɗan garin ba ka zauna lafiya ba tare da kai zazzabi ba ko kayi mashako ko kuma kayi mura sannan manzo sama yayi ma Madina addu'a Allahumma barik lana fi madinatina yace ya Allah kai albarka a madinan mu wani ne zai rika makasar sa mummunan addu'a manzo sama ya ma garin sa addu'a mai kyau yace Allahumma barik lana fi muddina ya Allah duk awan da za a yi a Madina da mudu ya Allah kai ma wannan awan albarka yace Allahumma barik lana fi sa'ina sa'in mu da muke amfani da shi wajen awo ya Allah ka masa albarka Allah mu barki lana fi samarina ya Allah duk ƴaƴan marmarin Madina ya Allah ka musu albarka mangwara lemu menene duk ka musu addu'a me wannan yake nuna san gari san ƙasa ka so ƙasarka inda ake magana akan ƙasarka soyayyarta bata taso ba ita ce idan ya ci karo da san addini idan a ƙasarka an hana ka kai ka. to nan dole ka bar garin ka tafi inda zaka je kai addinin ka mu ko ba wanda ya hana mu gashi muna karatu mun gode ma Allah ina muna muku wannan ba karaman ni'ima bace hatta a ƙasar Saudi Arabia maganganun da muke yi a masallaci ai hudu ba ai waye ai waye a Saudi Arabia ba isa kai wannan ba duk yawan ilimin ka a Saudi Arabia akwai abubuwan da baka isa ka faɗi ba in wa'azin da ake a caccaki gwamnati a kabbara wallahi ba dai a saudiya ba amma munan sai a yi a caccaka kuma a ta a rediyo saka wannan ni'imar muna manta ta to kaga duk waɗannan wajibi ne musu wannan ƙasa ta mata fatan alkhairi yanzu idan kana son ka tabbatar da san ƙasa ka je ka samu mutanen da suke borno waɗannan ƙananan hukumomin da aka kore su musamman goza duk da jan ce za a kwato ta to to ka tambaye su mutanen garin ka ce ya suke ya suka ɗanɗani rashin wuri san su baka labari mu nan duk ba za mu fahimci abin da ake ba Allah ya ƙara tsare mu so daga wajibi ne mai makasan nan fatan alkhairi kuma mu sota duk abin da zai zama na ci gabanta ka sota shi yasa na sha zargin hatta mu da masu karanta addini da masu karanta boko da suke tsallakewa su gudu su tafi kasashen waje suna cin kaji ni ban ganin suna da kwakwalwa ban taba girma masu ba sai dai mutum yana da wata manufa ta daban ko bai gama karatun ba amma ka gama me kake yi dawo a gwagwar maya da kai amma ka koma can me kake yi a can sai dai wani aiki kake yi a can kana wakiltar Najeriya amma kawai ka koma kana fatan albashin ka kana soke kudin ka a cin aljihu ni ban taba girma mutum ba a ce nawa yana karatu a kasashe yana zaune a kasashen waje ban taba ganin shi a matsayin wani babban mutum ba kawai wani mutum na dauke shi mutum gudajje ka gudu ga inda aiki yake ka gudu ka je inda ba aiki wannan na sha faɗa ma ɗalibai da yawa kada mutum ya tunanin wai ya karatu ya gudu ya je wata ƙasa ya zauna ka tsaya wannan ƙasa ita ce taka cikin yancinka da mutuncinka ita ce za ka gina amma yaushe za ka tafi ka tsallake ka je ka kai ma wata ƙasa ga munan ana da bukata likitocin mu su can birjik a kasashen turai da kasashen larabawa injiniyoyin mu su can birjik a kasashen larabawa wasu ma da gangan fa sai mutum ya riƙa wai kincin jarabawa ya fadi akwai wani haka ya ta yi da ya je wata jami'a a kasashen larabawa da gangan duk shekara sai ya fadi ya tsilin suka gano shi sai suka ba shi fas suka auno shi aka bashi kuma fas ya dawo najeriya mu ga eh, cin kaji mutum ya dawo a yi gwagwarmaya da kai a gyara ƙasa gudun wanda za ka iya badawa kenan amma mutum ya tsallake saboda ƙin ƙasa wani wani wani wani wani ɗalibi yana waje ya ce min wai wai ai Najeriya kamar yadda manzo Allah sun ce in annoba ta sauka a ƙasa ne wanda ke ciki kai ya fita wanda kuma bai shigo ba kai ya shigo wai haka Najeriya take to daga su su ne waɗanda ba su ciki saboda haka ba za su shigo ba mu kuma da muke ciki annoba ta kama mu to mu ci gaba da zama a ta kaga wannan kiyasun ma alfarik dawo san ƙasan nan mu so ƙasan nan tamu mu yi abin da zai gina ta yara a sa musu wannan ba mu da ba mu san ƙasan nan mu so ta mai mata fatan alheri mu ba da gudunmawa wajen ci gabanta to gobe na tana ɗaya daga cikin ran da haka za ta nuna daga kowa ya kan bakin kokarinsa Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk